ana za ta malar sun shirya ta bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 20th day of Ramadan, the year 1437 after the hijrah of our blessed Prophet alayhi salatu the day which corresponds to the 25th of June 2016 uh, AD. Uh, today, Allah continued with his argument that if you don't have the knowledge, don't make a categorical statement. And knowledge is what is proven, which has no doubt in it, which is authentic. So if you don't have such from God, don't make any statement. This will reply to the pagans of Mecca who used to allot some camels and say these are forbidden and these are uh, permissible. So Allah today is asking, وَمِنَ الْعِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ And from the camels we have two, the male and the female. And of the cattle we have two also, that is the bull and the cow. So Allah is asking, is it the two males that is made forbidden or is it the two females that are made forbidden? Or do you mean what the worms of these animals contain is forbidden? Allah also argues and says, or oh, are you present when Allah is giving this advice? Are you present when Allah is giving this command? So Allah is saying, there is nobody who is more unjust than one who will concoct lies against Allah just to lead people astray without any knowledge from Allah. For Allah does not guide people who are transgressors. Also Allah said to the Prophet alayhi salatu tell them that you have not found in all that was revealed to you something an eater will eat that is haram, that is forbidden, except if it is a dead meat, a dead animal, or blood that is spilled, or the part. This is the, this, the flesh of a swine. The swine, for because it is dirty and filthy. Or something which is a transgression by being slaughtered in the name of any other than Allah. These are the four basic groups of things that are forbidden in what is revealed to you. But Allah said, those who are in uh, uh, those who are compelled by circumstances, then there is no offense on them, for Allah is apt to forgiveness and is merciful, except if such a person is, a, is in revolt against the Ummah or is an aggressor somebody who is revolting against the authority or somebody who is an aggressor, a terrorist, Allah has not given him permission, even in distress, to eat all the things that are forbidden. This verse of the Quran has clearly mentioned the things that are forbidden from Allah and that nobody will forbid anything which Allah has not forbidden. And that is transgression. And that's why Allah has addressed the pagans of Mecca who used to say this is halal and this is haram. Saying since you don't have any knowledge of that and since you are not present when Allah used to give the command then you should not concoct lies against Allah just to lead men astray without knowledge. This verse is very relevant to us today in that nobody has the authority. We say nobody, we mean nobody except Allah. Allah only has the authority to say this is permissible and this is not permissible. This is halal or this is haram. And Allah has shown us in this surah that whenever He doesn't want anything, He categorically states it in the inspiration that He did to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that this and this and this are haram. Anything Allah has kept quiet on it, and the Prophet ﷺ has kept quiet on it, then it can never be declared as forbidden. This is very important for us, especially in this time. In this time, when the understanding of religion is so little, as prophesied by our noble prophet, that in the end of time, Allah will take away his knowledge and bring ignorance. Not meaning that the Quran will not be present. The Quran will be present until the hour. The hadith of the Prophet will be present the, until the hour. The explanation will be present on the hour. But the problem is time will come when the knowledge will be lifted. There will no more be scholars who understand. Only scholars who regurgitate what they hear, not what they understand from the Salaf. So in such a time, which many scholars fear we are already in it. More than 500 years ago, scholars we are afraid that there is no more knowledge and there is no more fear of Allah. Urging people to stick to the interpretation of the predecessors and our forefathers because the Prophet ﷺ has sanctified them, has testified that they are on the right path, so we should worship Allah according to their understanding of the religion. So this verse affirms that whenever Allah wants to forbid something, then He makes it a knowledge. Everybody will not have doubt because on the day of judgment you won't have any excuse in front of Allah. But if it's not established as a knowledge, then you have an excuse. If you are not present when Allah is giving, you, are, you have an excuse. Meaning, Allah does not give room for us to commit what He has forbidden with the excuse that it didn't come to us. Allah has made it, make sure that it is established, written, explained in details in His book, in His revelation to mankind. The last book, which is the Quran, revealed to Muhammad bin Abdullah, alayhi salatu wasalam. So from these three verses, we take a great lesson, especially in this time, that we should stick to the understanding, jurisprudence of the first three generations of the Muslims, that we should also avoid uh, declaring things that are haram, especially new inventions, new things that come. We should not just declare them haram, but uh, we have a general principle. When something new comes, we ask, is it beneficial to the ummah? If it is beneficial to the ummah, then it is halal. If it is harmful to the ummah, then it is haram, to the extent of being harmful. So may Allah guide us with straight path and show us the way out of our predicaments and uh, unite us on the truth. Uh, Bismillah ar-Rahman rahim yau Allah ya kawo mu ashirin ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke daidai da ashirin da biyar ga watan Jun dubu biyu da sha shida. So yau ma Allah ya ci gaba da buga misali domin ba da raddi ga mushrikan Makka da suke halatta abu su haramta abu su ware in sarakun su ce halal ne su ware in su ce haram su ware in su ce na maza ne kai za su ci su ware in su kuma su hana mata su ware in su ce ba a hawan su su ware in su ce ba a shan nonon su duka kirkirowa daga ransu ba tare da wani hujja daga Allah ba jiya Allah ke tambayar su shin in kun haramta maza to dukkan mazan ne na akuyoyi da awaki ko ko matan ne ko ko abinda mahaifarsu ta kunsa tambayoyi ne wanda ba ansa tunda da kai ake yi kiri faɗa ne to yau kuma Allah ya zo ya ce mana wa min al-iblis nayni wato daga raqumma akwai biyu wato raqumi da raƙuma wa min al-baqar nayni haka nan daga shanu akwai biyu shine nage ko da sa da sa dan marake shine ejil sada saniya su ma akwai sada saniya ul a zakarai ne harrama an al'unfayin shin Allah mazajen biyu haramta ko ko matan biyu haramta wato namijin raƙumi da sa ko ko raƙuma da saniya am ishtamalat alaihi arhamul unfayin ko ko abinda mahaifar wayannan matan ya kunsa shine Allah ya haramta wato su bada tafsili nan Allah ya nuna mana in Allah ya haramta abu shi Allah yana bada tafsili sai ya nuna abin da bai so ba kai wa dunkule ba in ba tafsili kenan ba haramci am kuntum shuhada ko kun kasance kun halarci habaru idh wasakum Allah bi hada lokacin da Allah yake muku wasiyan wannan haram wancan halal kuna nan ne Allah ke yi to shine Allah ya ce tahrim ko at-tahrim فاعتمدتم ذلك سيكوك دوغلا أكن شيء والجواب لا باصنا بل أنتم كاذبون فيه abin da za aka sani shine karyata ne na cikin wannan rabe-rabe da kuke yi shi Allah ya ce faman ai la ahad faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba to waye yafi zulm wato zalunci ga wanda ya kirkiro ƙarya akan Allah kadhib bidhalika li nasa an-nasa bighairi ilm domin ya batar da mutane bighairi ilmin ba tare da ilmi ba inna allaha la yahdi al-qawma zalimin domin shi Allah bai shirya mutane wanda suke azzalimai wato babu wanda yafi mai kirkiro ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah domin ya batar da mutane babu azzalimi kamar shi nan mushrikan makka sai su ce wannan haram wannan halal shine Allah ya tambaye su kun ce haram wannan halal ku ba da tafsili ku ba mu daki daki menene Allah ya haramta a ciki ba a dunkule ba ba ansa na daya shin kuna kun halarci lokacin da Allah ke wannan bayani yake ba da wannan wasiyan cewa wannan halal wannan haram ba ansa ba su halarce shi ba nan yana nuna wani abu fa domin shi wannan madibi ne ayoyin nan su duba kalli kanka in Allah ya haramta abu to bai barin ka cikin duhu game da abu ku rike wannan da kyau in Allah ya haramta abu bai barin ka cikin duhu game da abin da ya haramta so dan dan ranar tashi kiyama kaka zo ka ce ma Allah to ka ce ka haramta ma ban san shi ba kana da hujja sai Allah ya tabbata ya bayyana shi yanda kowa ya gan shi ya san haram ne masalan zina akwai wanda zai zo ma ranar tashin kiyama Allah ya ce wallahi Allah ban san me kake nufi da zina ba ba wanda zai ce domin Allah na da hujja akan wanda ya zina wato tafsili sannan kuma Allah ya ba mu hujja cewa in suna da hujja su kawo ilimin cewa Allah haramta abu wato baka haramta abu sai da ilimi daga Allah ilimi ba zato ba haramci bai zuwa da zato sai da ilimi daga Allah Allah ya haramta wannan abu ko ko shin kun halarci lokacin da Allah ke haramtawa inda ka halarci lokacin da Allah ke ma annabi wahayi sai ka ce ina halarci an an annabi wahayi gashi gashi a to wayannan su ne hanyoyin da ake sanin abu haramun ne ko halal saboda haka duk wani abu wanda bai cika wayannan sharuɗan ba baya zama haramun kuma babin haram ya fi tsanani a addinin musulunci haramta abu domin Allah ya buɗe babin halal amma haramtawan shine mai tsanani mutum ya zo ya ce wannan haram ne wannan haram ne alhali bai da ilimi daga Allah domin ya tarkatar da mutane daga hanyar Allah Allah shirya da mu to qul ajidu to qul la ajidu fi ma uhiya ilayya kace musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku ya kuke haramta abubuwa kuna ce wannan halal wannan haram kai ka gaya musu la ajidu ban samu ban samu ba fi ma uhiya ilayya ga abinda aka mun wahayi shay'an wani abu muharraman wanda yake haramun ne ala ta'imin haramun ne ga mai ci ayyan kana min adh-dhukur wal insa shin abun ya kasance daga maza ne ko mata ban samu abu wanda yake haram ga mai ci ba ya ta'amuhu yana cin shi min babi fahmi raddan li ahkam jahiliya <clears throat> wato wannan babi ne wato na na fahimtan raddin da ake wa mutanen jahiliya da suke haranta abu ba tare da wahayi ba to kai manzo Allah ka gaya musu ban samu a cikin abin da aka mun wahayi ba wani abu wanda mai ci yakan ci shi illa an yakuna bil ba'i wa quri'a bit ta'i illa mai takuna maitatan ko bin nasbi wa quri'a bil raf'i ma'a tahtaniyya illa an yakuna maitatan wato ban samu wani abu da aka mun wahayi ba ga ya ci shi sai dai ya kasance mushe au daman masuhan ko ko jini masu wanda aka zubar eh, muhraqan bi khilafi ghairihi kal kabid wal tuhal sabanin wani jini kaman hanta da kuma saifa aw lahma khinzirin ko kul naman alade fa innahu rijsun nan Allah ya fito da dalilin haramta alade li'annahu rijis domin kazanta ne kun ga na hudu na uku kenan ko Haramun. aw aw illa an yakuna fisqan ko ko na abu ne na sabo na fasikanci fasikanci shine fita daga da'a ko ko na abu na sabo uhilla li ghayri Allah bi an je an yanka wani abu da sunan wani ba Allah ba ai kun ga niyan fasikanci kenan a fita daga da'a Allah ai zubiha ala ismi ghayrihi abinda aka yanka a sunan wani Allah wato yannan ne kadai abubuwa da aka haramta maka wanda yake cikin wahayi faman turra wanda kuma lalura ta same shi ai shay'in ma zakara fa akalahu lalura ta zo ta same shi daga cikin abubuwan da aka haramta zo ya ci baghin ba kuma me fita daga jama'a ba ba dan tawaye ba shine baghin dan tawaye ba mai fita daga jama'a ba wala adin ba kuma dan ta'adda ba masu tsare hanya suna kisa yani hala kauni fil akl lokacin wato halin da ya kasance lokacin da yake ci ghair kharin an imamat al imam ba mai gudu mai fita daga wato <clears throat> mulki ba na na, shugaba liyo fariq al jama'a domin ya saba ya rabu da jama'a wala muta'addin ala nasi haka nan ba mai ta'addi akan mutane ba fi nahwi qat tariq kamar masu tsinke hanya wato tsare hanya barayi amrobas su wayannan Allah bai ba su bai ba su sauƙin su ci wani abu ba in suna cikin wannan barna fa inna rabbaka to lalle ubangiji gafuru mai rahma ne lahu ma akala ga abin da ya ce rahimun kuma mai jinkai bihi to sai nan mala ya ce wa yukrahu أكل كل ذي ناب من السباع 'inda المالكية to hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da hana cin wayansu abubuwa a cikin su akwai zinabin wato duk masu wato duk dabbobi masu haƙori zaga kuke kiran shi ko zaga duk masu haƙorin wato farauta shine zaga min sibaa wato na namomin daji inda maliki a wurin malik wa kullu bi mahlab kuma duk mai kumba da aka yi fa min at-tuyur na tsuntsaye inda shafi'iyya wurin shafi'iyya wa hamalul karaha ala al-man'i bis sunnah wannan karahiya din sun dora shi ne akan hani da wato sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan ayar da aka saukar wato ta kawo malamai eh, rikici kwarai da gaske na ɗaya mafi yawan malamai sun ce an saukar da ita ne a makka an saukar da ita ce a makka saboda haka wayannan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a madina ne saboda haka sun goge wannan aya wasu malaman da shi ibn arabi al-maliki yace ce a'a wannan aya arafa aka saukar da ita bayan al al-yawm akmaltu lakum dinakum ita muhkama ba abin da ya soke ta ita ce ta soke duka ita ta soke kowace aya in da annabi ya hana wani abu to wannan aya ta zo ta ce ga iyakan haram kuma wani su sabai kamar Aisha radiyallahu anha akan wannan ta tafi babu wani abu abun da ake ci haramun banda wayannan abubuwa guda guda hudu to in annabi ya hana wani abu sallallahu alaihi wasallam sai dai sai dai a ce ba haram bane makaruhi ne ba haram ba makaruhi domin aya qur'ani to wayansu kuma su ce a wannan sura wannan aya an saukar da ita a makka ne saboda haka tunda annabi ya san santa yayi komai daga baya kuma yazo ya hana cin naman jaki da alfadari da da wayannan kare su zawi abun nan karnuka da wayannan abubuwa to to lalle su ma sun haramta amma sun soke sun soke aya sun soke aya to haka wasu malamai su bi nan wasu su can ko a mazhab malik su ma sun kasu kashe biyu akwai masu haranta doki haranta jaki da alfadari a malikiyan kuma akwai masu a'a ba haramun ba ne amma karahiya ce a wurin jaki mughallaza an tsananta ta amma laisa ka tahrimil khinzir amma ba ta kai alade ba to me amfanin fiqihun shine yunwa ta kama ka yunwa ta kama ka ga alade ga jaki wanda za ka ci ittifaqan me yasa za ka ci jaki alhali annabi ya haramta jaki eh ba sauƙin ne fi ya fi nama domin ayar ƙur'ani, ayar ƙur'ani kullum nake baku misali kamar guduma guduma ce da ta dake abu sai tarwatse domin ayar kur'ani ta ce ba a samu wani abu da aka yi wa annabi wahayi ba kaga ta zo ta sa haddi wannan yana nuna kuma baka haramta wani abu sai da wahayi baka haramta wani abu sai da wahayi tunda an ce ka ce musu abin da aka mun wahayi ban samu ba ashe kenan wahayi kadai ne yake haramta abu to sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma wahayi ce amma ba irin na Qur'ani ba me bambancin su Allah ya ce wa anzalna alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam so Allah ya sauka mu annabi littafi da hikima hikiman ita ce me hadisi am eh sunna amma me bambancin su qur'ani da lafazin shi da ma'anar shi da ayoyin shi duka tauqifi annabi bai ce ku saka wannan aya wuri kaza sura kaza a rubuta shi kuma ita kuma waccan haddisu anni wala haraj ku ba da labari ba ba laifi wato a nakala ta da labari ba komai wannan a rubuta shi to a wurin shari'a jurisprudence shine shari'a komai yana da ƙarfi komai yana da ƙarfi kamar yanzu yarjejeniyar da muka yi a constitution constitution in constitution an yi wata yarjejeniya dokar constitution ta fi dokar jiha zokai jiha ta fi ta local government to wannan constitution din nan ya ce kowa yancin shi ne ya yi addinin shi kun fahimci abu saboda haka ba wani da zai iya kawo ta doka ya hana mu mai addini mu mai shari'a musulunci mu yanke hannun barawo sai dan kun ji tsoro kawai ka yi addininka kuma cikin addinin ka yin barawo ya sata ka mai ka yanke shi kakka fatan Allah ya kawo mana hudud Allah dai sauke dan kare wato doka tana da ƙarfi haka a shari'ar musulunci Kur'ani ya fi komai ƙarfi domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya aika ma'az bin jabal zuwa yaman yace da me za yi hukunci sai yace da littafin Allah yace in baka samu ba fa in lam tajid in ba ka samu a littafin Allah ba da me sai ce da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in baka samu ba fa sai ce ajtahidu ra'ayi wala alu sai in ijtihadi da kaina wato duba in gani in yi kiyasi sai annabi ya ce alhamdulillah ya gode Allah da ya ba wannan dace malamai haka suke qur'ani na daya sannan sunna sannan fa sunna sannan kuma sauran dalilai ba Qur'ani da sunna suna daidai ba haka ko da yake ta ma sunnan wahayi ce fa amma me matsalar shi ne wurin tabbatan ta zama ilimi Qur'ani ilimi ne me yasa ya zama ilimi domin mutawatiran an ruwaito shi ne kamar ruwan sama me kuke cewa ruwa kamar bakin ƙwarya ba to haka yazo mutawatir a cikin Kur'anin ma akwai riwayoyin shi da basu zo mutawatir ba sai malamai suka haɗu suka ce to wannan irin riwayan nan mun ɗauke ta matsayin hadisi ce ba Kur'ani ba saboda haka ba za ka iya sallah da ita ba qira'a shadda ba Kur'ani ba ce laysa bi Qur'an domin Kur'an min shartihi an yakuna mutawatiran saboda haka Kur'ani ya zo muna da ilimi yaqini ashe in har abu aka haramta shi yaqinan a Kur'ani. baka da hujja a gaban Allah ranar tashin kiyama baka da hujja to sunna fa sunna ta zo wani sunna ta zo mutawatiran ma'anawiyan wata lafziyan wata kuma ahad wato ta zo ɗaya bari ba ku misali yawanci malamai suke ba da shi a littafin usulul fiqh liman ran juma'a ya faɗo daga mimbari yana sallar juma'a sai faɗo daga mimbari yana hudu ba liman na hudu ba ya faɗo daga mimbari ran juma'a kun san dai idan kowa na kanwa shikenan sai bayan an daɗe sai mu ji labarin wani ce ah wancan ranar fa kaga liman faɗuwa daga mimbari mutum ɗaya sai wani ce e fa haka ne na ni ma na gani mutum nawa mutum nawa biyu sauran kuma wasu ba sani ba akwai matsala nan kuma mu to faqihi zai ce wannan maganar akwai matsala akwai matsala domin ya kamata in ji ta ta zo min da labaru ta ko'ina amma sai ta tashi zuwa sai ta ji ɗaya biyu to irin wannan hadisin suka ce za mu yi aiki da shi za mu yi aiki da shi amma matukan ba zai rusa wani ka'ida na Qur'ani ba za mu yi aiki da shi amma kai ya rusa mana wani ka'ida kun gane za a aiki da shi wani malami ma sai ce kamar Abu Hanifa ce a'a tunda fi mata umu bihil balwa kowa ya kamata ya rawaito hadisin nan sai mutum biyu suka rawaito ni ban yadda ma ya faru ba domin tabbas faduwar liman a mimbari ba wasa bane ya kamata gari ya cika yau fa liman faduwa yayi da ilimi ake aiki to saboda haka sai ce ah, ba zan aiki da wannan hadisin ba zan tsaya akan abin da na saba da shi wato hadis sai, manzon Allah sun kunshi abubuwa iri iri iri iri wato hasken su kamar da dare ne wani tauraron zaka hango shi can nesa dan karami ko wani zaka gan shi babba wani haka hadisan suke ba wai hasken su daya ba ba hasken su daya ba amma shi qur'ani kamar rana ne in rana ta fito akwai mai shakka rana ta fito ba mai shakka to qur'ani kamar rana ba mai shakka amma hadisan fa kamar taurari to wani in ya saka microscope ko telescope zai hango wani tauraron ko domin yana da hangen mai nesa to wani da ido bai iya gani to haka suke to a cikin irin wannan yanayin ne malamai suka fitar da hukunce-hukunce na fiƙihu a cikin irin wannan yanayi to sai yau yaro ya zo maka gashi dai jahili ya jahilci komai ba abin da yake sai ya samu magana ko wani hadisi da aka ruwaito don ya rusa maganan wa'annan manya-manyan malamai shine fusadin shin wannan abin da yake faɗa abu ne ilimi wato ya zo mutawatiran da ya zo mutawatiran ai malaman ma ba za su yi mai ba kun gane ah, in kaga sun yi musu to akwai matsala da shi kamar hadisin liman ya faɗo akwai matsala da hadisin to haka shi yasa aka ce in malaman mu a imma suka yi saɓani to a tafi a haka kowane daidai ne kowane ba son rai amma me mutane yanzu jahilci ya kai inda ya kai in dai ba neman fitina da rigima ba bai halatta ka ɗauko ilimin wa'yansu ka kawo shi wurin wa'yansu domin za ka haddasa fitina alhali abin bai kai a fitina ba wannan ya faru wannan abun ya faru tun mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi shekara ɗari a cikin kabari ba ake cewa tun da sahabban sun wawwatsu kowa ya je da ilimin shi to kowane gari a basu da ilimin kowane a basu da iliminsu. saboda haka nan in za ka yi ma mutum fatawa ka yi mishi fatawa da ilimin garinsu domin me in ta je ko ya je wurin alkali wannan ita ce fatawa ba za a samu matsala ba to ga matan nan ne take ce mu malam ina cikin wani mugun hali mijina ya yi wata fatawa daga wurin wani malami cewa idan mutum ya yi wasa da iyalin shi har maniyi ya fitar masu babu kafara a kansu azuminsu ya ɓaci bayan ramadan za su rama ɗaya sai dai su yi ta mai istighfari kan wannan fatawa wallahi malam mijina ya ɓata min azumi na kusan kwana na kwanaki uku a yanzu haka da nake magana na koma gidanmu na bar gidan shi na gaya mishi ba gaskiya ba ne ya ƙi yarda to tambayan ta malam ne matsayin azumi na na kwanaki uku da suka ɓace suka ɓace suka ɓace akwai kafara a kaina malam idan na kai kotu don alkali ya bani ya raba ni da shi na yi laifi nan ta cin ta kai kotu ko in ta kai na to bari mu fara da in ta kai kotu in kun kawo mu mutane rudani kowa da fatawar shi kowa da fatawar shi shi ma alkali dole zama shi ma yana da tashi fatawa ba dole sai bi taka ba ko ba haka ba to me aka kawo kenan an kawo rudani a cikin ƙasa saboda haka shi ma wannan alƙalin in yana cikin masu yin jin daɗi da mata a Ramadan sai ya ce ke ba komai koma gidan mijinki a ci gaba da jin daɗi da ke ko ba haka ba ba a shari'a sai da an tsayar da code to kuma ba iya samun wannan code ɗin sai da mazhab so kun ga masu zuwa su rusa wannan masa ba ƙaramin ɓarna suke muna ba a wurin maganar shari'a musulunci to wai tana tambaya wannan ibn hazm dan zahiri kuma duk malamai sun ba da shaidan ilimin shi na littattafai ne bai da malami ba ya koye shi bane wurin wani malami ya duƙufa da ƙwazo ya sa littattafai gaba littattafan hadisai ya haddace su amma bai da malamin da ya koya mishi zahiriyanci amma kafin shi akwai wani zahiri Dawud zahiri tsakanin su shekara ɗari uku ko hudu ya dukufa a littattafan shi ya karanta shi yasa malamai suka ce ba abin ibn hazim domin ilimin shi ilimin littattafai ne saɓanin sauran malamai kowane zai ce maka ga malami na kai kuma ga malami na kai fa ga malami na har a kai zuwa ga malik har zuwa manzon Allah Shi ne ke cewa tun da hadisi ya zo a kan jima'i ne to ko da mutum ya yi abin da maniyi zai fito mishi duk abin jima'i matukan dai hashafa ba ta shiga cikin farji ba to babu kafara ba ka fara to akwai masu cewa azumi ya ɓaci akwai masu cewa kuma azumi bai ɓaci ba tunda hadisin ya zo akan mutum ne ya auka shi ko bai auka ba a waje ne ya yi alhali ba daga hadisi kada ake ɗaukar ilimi ba shin cikin sahabbai da tabi'in da sauransu banda wannan ba kauyen da yazo a arabi mutumin kauye ne fa yazo ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam shin in mutum na azumi suna yin irin wannan abun da iyalin su ko ko suna abun nan din su ne nisantan su nisantan su suke yi to yaushe zaka bude ma mutane babi sun ka kusantan iyalin su a cikin azumi watan azumi bai da daraja ne ana neman kusantan Allah ka bude musu da wannan fatawa wai su zahiriya suke bi gundari kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam a nuna muku irin wautar su wanda malamai ke bada wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku kada yi tsari cikin ruwa wanda ke zaune la yabulanna ahadukum fi ma'in raqibi thumma yaktasil minhu kada wanin ku yayi fitsari a ruwan da suke tsaye kamar ka samu tafkin ruwa wanda bai gudu ka fitsari sannan kuma ka shiga ka wanka daga daga wannan ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana domin ya zama ruwan najasa wannan misali malamai ne ke ba da misali daga watan zahiriya shi ya zahiri da ibn hazm wai wannan hadisin suka ce inda za ka zo da abokinka shi sai ya fi tsari a cikin wannan ruwan ba kai ba fa to kai za ka iya zuwa kai wanka da ruwan nan kai alwallah kai komai tunda hadisi ya ce kada ka yi fitsari sannan ka yi wanka to ai ba kai kai fitsarin ba abokinka ne yayi to wayannan malaman su ne za a bi to yanzu kuma su ne suka dawo mana ta wani sifa da fiqihun sai dawo ta wani sifa domin shi ibn hazm din nan shine ya fara sukan malik da Abu Hanifa da Shafi'i shi ya fara sukan su ya fara zagin su zagi fa da la'anar su sai kuma wannan zamanin da Sheikh Nasiruddin Albani ya fito da maganar shi yana ƙara nuna ma mutane cewa ba a ɗaukar maganar su wata kun hadisi ya inganta zahiriya to dole mai hankali me maganin wannan abu makarantun islamiyya da Allah saka kutubul fiqh duk abin da za ku karantar ku tabbata yara sun iya fiqihu kutubul fiqh na malikiyya na nan kasan ku sa musu shi su san ibadat su tsare wannan babin ibadat a islamiyya ɗinmu a gidan talabijin duk kana ta talabijin wadda ke sa malami na wa'azi kuka gane malamin nan ba fatawa yake muku a mazhab imam malik bin ahmad bin anas ba kada ku ɗauki magana shi me yasa kada ku ɗauki maganar shi uni bi ilmin in kuntum sadiqin wannan magana ba da ilimi yake yin ta ba dan bata zo mishi mutawatiran ba littafi je karanta littafi ko wani malami dan uwan shi na zamanin nan na larabawa wurin shi kawai ɗauko ilimi shi kuma shi wancan ina ɗauko littattafai ya ɗauko domin kun ga saudi arabia hanabila ne duk wanda ya makaranta hanabila sai sun samu littafi raudin murbi kamar misalan mu in kai jami'a kowa dole sai ka karanta fiƙihun ahmad bin hanbal ya zama kowa ya san fiqhun Ahmad bin Hanbal turkawa da suke azhar su kuma dole sai ka san littattafan ahnaf don ba mutane haka ba in ka basu da hadisai fitina za ka kawo cikin ƙasa to abin da ya kamata mu yi a ƙasar nan kenan a tsayar da risala ya zama duk wani wanda zai wa'azi ya karanta ta kuma ya ma mutane fatawa da ita domin ka samu mai matsala ba wani malami a duniyan nan duka kakaf da ya ce wani abu a cikin wa'annan littattafan bid'a ne babu shi bal kowa ya ce ba bid'a ne, kuma in kabi malik eh, ya cancanta a shi to haka kaɗai za mu kulle wannan babu saboda haka wannan mutumin akwai kafara a kan shi na kwana uku ita kuma tambayar da za a mata ya tilasta ki ne ko ko kin yadda ke ma kika bi shi in ya tilasta ki ne zai kafara biyu ya yi tashi ya yi taki in kuma ke ma kin bi shi ne to ke ma akwai kafara a kanki da qada'i kuma ku rama wannan azumi hmm. eh eh a'a kafara akan ta na kwana uku da ta yi ta ce kwana uku suna yin wannan bala'in a za ta in mutumin ya tilasta ta ne to shi zai kafara nashi kuma ya mata kafara amma kafaran azumin kwana nawa uku domin kwana uku suka lalata da ita wata tara wata tara azumi ya gama yawo in ya kila sata kwana shida bibin sa uku wata shida ba wata shida to gana ta kuma yani shekara ɗaya na azumi da nata da nashi to tana tambaya ka raba aure da wannan mutumin ko ka ta raba tambayar ta shi ne a raba su ko ka a raba to nan sai ta duba halin mutumin in jahili ne mutumin in jahili ne in jahili ne shi ma ya buɗe rediyo ne ko ya buɗe talabiji ko whatsapp whatsapp din nan bala'in da yake muna da wani lokaci sai ka kamar ya fi ma amfani shi in jahili ne wani malami ya mishi wannan to wannan sai a koyar da shi a nuna mishi ta zauna da mijinta su amma su koma makaranta su ilimi amma in malami ne to wannan shaɗani ne shaɗan ne rabu a ah, to malami kuma Allah shi da mu wa alaikum salam kamar yaya eh wato in a fi zati nafsika kai kanka a zatin kanka in kaya ki ba wanda zai abin amma abin da aka hana ka jefa fitina cikin ba ku gani faman tsurra ghayra baghin wala adin fa inna Allah ghafurur rahim Allah da ya ce ga sauki sauki amma ya cire mutane biyu su a cire baghin masu fita daga jama'a al-mufariq lil jama'a wato duk abin da zaka jefa jama'a su dare Allah baya son shi ko da fiqihu ne ba ku gani ma'az jabal me yake yi yana zuwa yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci sallar isha'i kuma shine liman shin manzo ya sani ko bai sani ba Allahu a'lam ba wanda ya sani domin malamai sun sabani wance sun ce ya sani wasu ce bai sani ba amma murin malik bai sani ba ta yaya bai sani ba ku gane Ma'az bin Jabal in ya sallar isha'i sai kuma ya koma wurin jama'a shi ya sallar isha'i da su to in ya zo sallar isha'in nan manyan sunori yake karantawa sannan kuma baka da iko kai magana saboda haka wata rana da ya fara irin su suratul baqaran nan ya je kai ali imran ya taso kuma da nisa'i sai wancan wani mutum ya ji gaji kawai ya sallame ya tafiya shi da ya suka ji tafiyar mutum ma'az ya ce waye wannan aka ce wane ne sai ce munafiki ne saboda haka mutum ya je kai kara wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'az ga yanda yake da mu sallah kuma na fita an ce ni munafiki ne sai aka kira ma'az to annabi da ya kira shi annabi yake cewa kai ma'az a fattan shin kana fitinan mutane ma'az kana fitinan mutane me yasa ba za ka karanta musu wa shamsu ha ba wallahi me yasa ba za ka karanta musu kananan surori ba a shahid nan mutum ne ke sallah kuma yana kyautata sallan kuma yana kokarin nuna mutane sallah amma annabi ya ce mafitinan mutane fitina yake yi domin zai raba al'umma zai raba su ya mai tsawa ya ce akwai mai haja akwai tsofaffi akwai mai yaro saboda haka wanda zai sallah da jama'a ya yi ta ya tajawwaza yayi kaɗan-kaɗan, kada ya wahalar da mutane to shin da annabi ya ma'az wannan tsawa sallallahu alaihi wasallam in kissa ta fito daga ma'az wurin fuqaha ta fiqihu ba za su ɗauke ta ba za su ɗauke ta a kan fiƙihu ba ce domin da yana da fiƙihu zai ma mutane wannan sallah ha annabi zarge shi kun gane saboda haka da bai tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka iya sallah da liman ka ka ɗauke ta nafila sallan isha'i sannan ka ɗauke ta farilla sannan kuma ka je ka sake yin sallah da mutane farilla wato ba za ka iya yin haka ba sai dai ka yi nafila kai ma mutane mai farilla Wa sai suka tafi akan haka wani su kuma suka ɗauka a ai annabi ya sani tunda da akwai matsala da kuma an gaya mishi game da wannan sallar da yake yi to rashin ilimi ba ilimi ba ne ana buƙatar hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za iya shi yasa liman inna ma ju'ila al-imam li bihi in liman yace Allahu akbar kai da kake bayan shi ya zama niyyar ka da niyyar shi me daidai in ta yanzu yake yi kai ma ta yanzu kake yi in qada'i yake yi kai ma qada'i kake yi in azhar ne azhar la'asar la'asar magariba magariba isha'i isha'i amma yaya liman na azhar wai kai kana isha'in jiya jirgi ne an ce gashi nan jirgi zai je jidda kai kuma kana so ka je kahira wai sai ka bi shi a sama to ina za ku rabu ku tsaya akan yadda mazhab na maliki tsaya yana duba abubuwa da yawa ba hadisin kadai ba akwai sunna da yake dubawa da abubuwa itibarat da yawa suke haɗa suke ya fito wallahi a atastabdiluna alladhi huwa adna billazi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum kun taba ganin mutum a bashi zinari a hannun shi zinari sai wani ya zo da azurfa ya ce ingo sai wawan kuma sai ya ce ita ingo ka ba ni azurfa in baka zinari kun taba ganin haka to wanda ya haka misalin ne wanda Allah ya tabbatar mishi da mazhab Imam Malik mazhab ahlul Madina ga littattafan sai wani ya zo mishi da labarin ibn hazm ko labarin wani kaza ibn wa kaza wai sai ya dauka ya bar wancan ash-shafi'i dalibin malik ne dalibin malik ma wanda malik lam yujizu yana dan karamin fata don shekara goma sha biyu wurin malik to kun shi gusa na malik ma misali wato in ka samu shafi'i ka samu ni'ima domin malami ne kuma ahlus sunna ne amma in kana da na malik za ka yarda shi ka karbi na shafi'i ne matsalar. saboda haka Allah ya muna wata kyauta a ƙasar nan sannan kuma yadda Allah ke son mu a ƙasar nan ku ga ƙasashe fa da barna ta yi barna sai Allah ya fitar muna da Sheikh Usman bin Fodio a nan Sokoto ya zo ya jaddada wannan addinin ya nuna muna bidi'o'i wannan ni'ima ce da rahma ƙasashe da yawa ba su da shi amma mu nan Allah ya muna da abubuwa suka lalace kuma suka lalace domin shehu an ji an karbi tuta tuta ake so a yi mulki kuma an yi mulki amma ilimin da ya bari fa ina ɗaliban da suka naƙalo ilimi ina suke sun ɓace to Allah da rahamar shi kuma kun ga malin da ya fito a ƙasar nan da littattafan malikiyan nan yace tun bai san menene ana cewa wahabiyanci ba tun a can ake cewa kai wahabi ne yace ni ma ban san me wahabi ba domin domin yana karanta littattafan mu ne in ka ce zaka rike risala ai ka zama babban wahabi kenan risalan da za a ce maka Allah yana sama amma ya kewaye komai da ilimin shi ba wai yana cikin komai ba Qur'ani ba halitta shi aka yi ba ba halitta ba ne sahabbai dukansu adilai ne ba a zagin su duka aqida ahli eh, salafiyya tana cikin risalan nan ashe wanda ke karatun littattafan mu ba yadda za a yi ma ya bace a cikin ƙasan nan da littattafan ƙasan nan da malaman ƙasan nan malai ya karatu kuma Allah shirar da shi to yaya za mu je muna neman abu rikice-rikicen duniya muna dawo da shi a cikin ƙasan nan da ya za mu yi haka wani abu ne ban san yake damun mutane ba in ma ya ce abu to ai dan afirka ne baki dan uwanmu amma in bin ya ce to ai balarabe ne saudi ko ba shi ba ne in insha Allah kafin karshe wani ya kamo cikin bayan eh, fatawan Sheikh Abdulrahman Sa'adi fatawan shi shi malamin Usaimin malamin bin Baz malamin su kuma faqihi hambali, an tambaye shi game da takardar kuɗi ko riba na shiga ko bin shiga ya bada fatawa insha Allah zan zo karanta muku anan bayan mun karanta mu ga kuma wanda zai zo ya fara sukan wai malam ko su ina suka na cewa mun ce wai babu riba a cikin kuɗi domin sun ji balarabe ne ya yi shi ke eh gaskiya ne alhali malam shi ma ba yana faɗan shi ba ne a ya ce ga shi mazhab ɗinmu ga mazhab ne haka amma reni ne su kuma ba san baiwar Allah Allah wallahu a'lamu haizu ja'alu risalatahu Allah ki sani da ki sa wanda zai mai bayani ba son mutane ba ne. saboda haka maganan nan shekul azhar tantawi shi ma ya ce riba ba ta shiga kuɗi malam grand kadi na northern state nigeria former grand kadi ya ce riba ba ta shiga wannan kuɗin zamani ga kuma malamin malamin subin bas ya ce riba ba ta shiga cikin kuɗi na zamani to in ba sakarci ba ya za mu bari a'a ya za mu bari kuɗin duniyan nan yana wucewa a gabanmu sai mu ce wai haram ne najis yana wucewa bari mu ku misali shekara wannan azumin da ya wuce da za ka sayi buhun shinkafa nawa yake dubu takwas wannan azumin ka saya dubu takwas a'a wancan dubu takwas to ɗauka wani ya zo maka ya ce eh, salisu da Allah ba ni dubu takwas sai ka bashi zan biya ka nan gaba azumi mai zuwa sai yau zai baka dubu takwas da ka bashi dubu takwas da za su sayi buhun shinkafa yau ya baka dubu takwas da za su sayi rabin buhun shinkafa ya biya ka fi lai ya biya ka ba to haka mutanen banki suka gane wannan kuɗi current currency suke kiran shi domin kamar current na lantarki ne shock yake yi in baka bar shi yana gudu ba yana gudu yana jawo wani current to zai muce lalace suka ce ba abin da ke tsarar da shi ya zama yana da ƙarfin shi sai in shi yana jawo wani current din wato wani kuɗi kaga nan inda gaskiya za a yi in zai biya ka kuɗin ka sai kawo maka naira goma dubu goma sha biyar domin ita ce sha bakwai domin ita ce za ta me za ta sayo maka shinkafanka in gaskiya za a yi so eh a'a ai abinda ba mutane ba su gane ba shine fiƙo yana da waya <laughs> bari ba ku misali bari ba ku misali akwai wani abu da ake kira sausage kun gane sausage sausage wani nama ne ake hanjin hanji ne ake a markaɗa nama a tura cikin hanji sausage bacon da wasu abubuwa namu wa'annan naman tura ne suka kawo shi in an haɗa shi da biredi sa ce mai hot dog shi ne bature zai ce maka it sells like hot dog wato wani abu ana sayan shi da yawa sai ce yana ana sayar da shi kamar hot dog me hot dog din nan nama ne na alade naman alade ne ake markaɗa shi sai a sa cikin hanjin alade kuma sausage sai a sa cikin biredi sai a sa mishi kayan ci ne hot dog to da ka ce hot dog tabbas da ka ce hot dog tabbas naman alade ne bacon tabbas naman menene alade sausage naman me alade saboda haka da an samu musulmi malami yana rubutu sai ce to yanzu wani zamani ya zo muna da wani irin abinci sunan shi bacon to haram ne ya zo muna da sunan shi sausage haram ne ya zo muna bacon haram ne domin ko duk da naman alade ake yi kun ga ambaci suna sausage bacon da hot dog sosai zamani ya fara tafiya sai tura suka gane ah ai wannan kasuwa ce akwai da ba sa cin alade to bari mu yi na saniya hanjin saniya da naman saniya a yi shi kamar hot dog a ɗauko burodi a haɗa shi kamar mai hot dog to in an yi haka na saniya haram ne ko halal me halal to sai wani ya ce maka a'a wannan hot dog tun da dai sunan shi hot dog haram ne <laughs> sunan shi hot dog haram ne sai ce me sai ce ba ku ga malam wani ya ce muna hot dog haram bane ko fahimta wato abinda muke so mu ce muku tunda malamai suka ce kuɗin nan na zamanin nan kamar sa'adin ma da ya faɗa ƙari ko ragi a yanzu ko ko dukka baya cikin riba domin me domin ba nauyin shi ake bi ba ba riba a cikin wannan kuɗin saboda haka in kai mu'amala da wannan kuɗin irin mu'amalar riba daidai da daidai bambancin kawai wancan riba da zinari da azurfa ne ko wato naman alade wannan da fulus ne wato naman saniya to wannan ba haram bane ba haram bane ba yadda zaka haramta shi in ka haramta shi ka shigo cikin wayannan masu haramta abinda Allah bai haramta ba ka zama kai ne mai laifin kai ne Allah ran tashi kiyama zai ce wa ce maka ina kake da ilmi nabbi'uni bi ilmin in kuntum sadiqin Allah shirya da mu alhamdulillah eh eh to ga bayan Allah okay to a fara da wannan <clears throat> wannan wata bawa Allah ta kawo albagadadi wato kofi ashirin a ba masu musulunta kuma atamfofi guda biyu a ba marayu Allah ya saka mata da alheri wata baiwar Allah kuma ta ba da naira dubu biyu sadaka ga masallaci da a atamfa guda ɗaya ga masu marayu Allah ya saka mata da alheri to sannan wayannan wa Sheikh Dr. Ahmad Gumi Muhammad Gumi Islamic School for Deaf wayannan bayan Allah kura ne suna son wani bawan Allah ya taimaka a samu cikin ɗaya malaman su ɗaya ko biyu fi sabilillahi a kai shi ƙasar Sudan me zai koya za su koyi yaren ishara na larabci domin wannan da kuka ga suna yi da turanci ne da turanci ne to akwai na larabci domin yanzu in suna karatun sallah da turanci suke sallah to sai an koya musu yaren larabci sannan su koyi fatiha da sauran surori da larabci to ana buƙatar irin su wani ya ɗauki nauyinsu a kai su ƙasa irin Egypt ko Sudan amma Sudan ta sauki ya biya kuɗin da za su yi kwas ko da nawa shekara ɗaya ko shekara biyu domin su dawo su ma su yaɗa wannan ilimi na na larabcin Allah ya taimaka Allah ya bada iko a samu mai wa alaikum assalam wa rahmatullah wato kamar gwiwa ne wasu bayan Allah eh. Wani malami ne a don bai suna abuwan ba ya yakan tara yan mata da matan aure wai zai sallah a shan da suna sallah a shan a cikin makarantar tare da tarihi kuma ga masallacin kuma da su tsakanin da masallacin ma ba wani tafiya wannan ya kai kusan shekara wani da aka da wannan sun saroto ta takarda zuwa da ya ka alaka wasu malam irin wannan abu yana da kyau a bar masallaci da nan a koma cikin islamiyya mata aure da kuma yan mata wai ana ana kusa na sha in har yana da shi ke nan kuma da kyau yana son a jawo wannan wannan malami da kuma sauran masu niyyar irin kiran wannan abubuwa to amma wannan irin wannan tambayoyi akwai fitina a cikin ta kwarai da gaske fitinan da ke ciki shine muna wani zamani ƙarshen zamani ba Aisha radiyallahu anha yana nan cikin muwatta Aisha radiyallahu anha take cewa tabi'ai mata tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga yanda kuke fitowa kuna zuwa masallaci da ya haramta ma mata zuwa masallaci gaba daya kamar yanda aka haramta ma matan bani Isra'il wannan zamanin Aisha radiyallahu anha yau Aisha da ta ga yanda mata ke fitowa suna zuwa masallaci da hai'an da suke da abubuwan da suke yi da za ka kama kai ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka ban wani malami mai hankali a yanzu da zai faɗaitar da matan ma sun ka fitowa ba bai sa wallahi farilla farilla wallahi farilla ba wajibi bane akan mace ta fito ta yi balle mustahabbi mustahabbin ma da aka ce mazan kuma a gidanku yafi kun gane darajar eh, mustahabbin da maza ma a gida ya fi musu ya zama ce mata suna ta gogoriyar yin wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fi aka kafa mai haima a cikin masallaci zai yi tikafi ɗaya daga cikin matan shi ta gani ta kafa sauran da suka gani kowa ta fito tana kakkafawa sai gane gasan mata ne suke so ya zama da ya fito ya ce wayan nan fa ce ai ka ne sai kwanci na shi ma ya fasa itikafin wannan shekara abu ikhlas ake so abin da dai nake gani in iyali ne a cikin gida da ɗan uwansu ba laifi mutum ya je ya musu sallah amma irin wannan sifa to ba a son ko Muhammad bin Abdul akwai adabul mashi ila Ya yace irin sallan nafila wanda yake ana muwazaba ana ci gaba ana yin ta haka akai akai kuma ya zama mashhururi da shahara, to wannan riya zai shiga ba sunna ne. saboda haka ni abin da nake gani mata su yi hankuri da abin da Allah ya ba su na ilimin su su tsare gidajensu a gidajensu sun tsaye wa'annan nafiloli shi ne yafi masallatai kuma ku bar shi ga maza wallahu alam Allah ya ta rahuri sai na ke cewa wato training a gidan soja yana da dan wahala kwarai kuma ga sun samu damu, da suna training haɓa wani azumi ya rashi da wannan wato a'a sun gane Mashaƙa shi shine wahala ba ta cikin illan ajiye azumi eh, rashin lafiya da tafiya saboda haka lebura mai aikin diga abu cikin rana bai da uzuri haka ne aikin soja bai da uzuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakin badar da suka yi cikin azumi suka yi saboda haka yanzu ne ma azumin zai ƙara mai karfi ya ci gaba da wannan aiki kada zuciyar shi ta karye za su iya saboda haka ba su da hujjan barin azumi na da ke waye ke wannan ke nan shi ne take a bayan shekara ɗaya ai shi kenan ku samu wani miskini ku bashi shi kenan wanda gana abdulmumin ahmad daidai shi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 Allah muna roƙonka ka azurta duk wanda suke fama da talauci ya Allah muna roƙonka ka ilmantar da duk wanda suke fama da rashin ilimi ya Allah kuma muna roƙonka ka haɗa kanmu a wannan ƙasa kuma ka taimake mu ka nuna mana hanya kuma ka ba mu ikon binta eh, su kuma wanda suke tambayan roƙon الله يبديها مسبقاتون في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحرمنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله